Masu sauraro Assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin muhallinka rayuwarka yana nazartar duk wani batu da ya shafi muhalli, sauyin yanayi da noma da kiwo. Kuma yana zuwa muku ne a kowane mako ta wannan tashar tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin muhallinka rayuwarka na wannan makon zai yi duba ne kan fitar da amfanin gona da aka noma a damunar bara wanda kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ake yi sakamakon karyewar darajar kuɗin ƙasar. Lamarin da suka ce ya sanya su ma suka tsunduma cikin wannan ribibin sayan amfanin gona suna adanawa a rumbunan su domin maganin gobe. A farkon makon watan Janairun wannan shekarar a yayin ziyarar gaisuwar sabuwar shekara da kungiyar gwamnonin najeriya ta kai wa shugaban kasar bola ahmed tinubu shugaban kungiyar gwamnoni kuma gwamnan jihar kwara abdurrahman abdurrazak ya yi bayani tare da ƙarin haske akan aniyar gwamnonin in terms of agriculture the policy is what muna ganin aikin sabbin matakan da ake ɗauka a ɓangaren noma domin ko a bana an samu amfanin gona sosai kamar a jihar jigawa mun samu labarin an samu amfanin gona sosai a damanar da ta gabata amma ana korafin cewa sakamakon rashin darajar kuɗin mu an fitar da kayan abincin da aka noma zuwa ƙasashen waje saboda haka ne mu gwamnoni muka fara sayan kayan abincin mu ma muna adanawa a rumbunan mu domin gudun abin da zai biyo baya zuwa gaba don haka tabbas a ɓangaren noma sabbin matakan da ake ɗauka na aiki kuma za mu ci gaba da ƙarfafa hakan domin tabbatar da burinmu na ciyar da ƙasarmu ta hanyar samar da wadataccen abinci da ma yankin yammacin afirka rayuwar ka. ƙungiyar manoman ƙasar waton afan ta bayyana cewa ba sabon abu bane yadda ake fitar da kayan amfanin gona zuwa kasashen waje domin neman riba to sai dai ta ce 'yan kasuwa da ke sayan kayan a hannun manoma ne ke yin hakan ba na manoman da kansu ba honorable muhammad magaji shine kakakin kungiyar ba sabon abu bane manomi ya nemi farashi mai kyau mai muhimmanci wannan ya faru ne saboda manomi ya sayi ya kashe kuɗi da yawa kamin ya samu buhu ɗaya ko kamin ya noma hekta ɗaya a cikin harkan gonansa saboda haka idan ya bi cewan zai sai da shi kamar yadda yake a yanzu yawanci definitely farashin bai kai yadda ya kamata ba kuma in ya tsawwala a gasa sai sarakawa zo su wanda ba su yi noma ba zo su ta kuka saboda haka idan manomi ya kai amfaninsa kan boda akwai fidda shi waje don ya samu canjin kuɗi saboda mai saboda dala tana da daraja kuɗin waje suna daraja naira mu ta faɗi to saboda wannan ba abin mamaki ba ne kuma kowa riba yake nema duk da yake masu fitar da wannan abincin yawancin 'yan kasuwa ne su manoma ba su da ƙarfin yin wannan yawancinsu amma akwai 'yan ƙalilan da suke da daman su noma kuma su fitar da shi waje amma yawanci 'yan ah, kasuwa ne suke saye suna fitar da su waje amma duka dai duka almuhimmi shine a sani cewa suna nema ne su ma su samu farashi mai kyau a ah, wanda za a amfana zai ba da dama a yi noma a gaba. na biyu ai ba za a ce ga mai laifi tsakanin gwamnoni jihohi ko gwamnati tarayya ba iya dai babban abu don a daina fitarwa din to a tabbatar cewa dala ta koma kasa saboda a samu sauƙin tattalin arzikin kasa na biyu kuma a taimaka wasu manoma din samu kayan noma daga traktoci zuwa iri taki maganin feshi hatta da kudaden shi su same kudin samu wannan kayayyaki a lokacin da ya kamata ba baya sun gama girbi ko suna kan girbi a zauna ba su kaya ba ba su tun da wuri a farashi mai rahusa in zai yi ma a ba su bashi albashi in suka samu to za su samu sauki za su samu aiki mai kyau wannan dai ne amsa muhallinka rayuwarka abubakar rabiu arena wanda yake ɗaya daga cikin manoman da ke fitar da amfanin gonakinsu zuwa ƙasashen waje daga jihar neja ya ce dole ce ta sa suke hakan domin ta haka ne kadai za su ci ribar wahalarsu gaskiya tsakani ga Allah muna fuskantar kalubale da dama akan wannan karewar darajar naira din saboda ko babu komai a duk inda manomi yake a cikin faɗin ƙasar nan duk inda aka ce yau ka cire kuɗi ka sai abu da tsada ka sai taki da tsada ka sai maganin feshi da tsada kuma sannan 'yan kwadago da tsada sai kuma ka zo ka gama kwashe amfanin gonan nan abin ka sai da shi nan cikin ƙasar ba zai yi darajar da na wannan kuɗin abin da ka kashe din nan ba ka gani babban kalubale ne gare ka kai manomi su akan yi noman nan ba dan komai ba saboda ka samu ka samu riba da kai ma za ka samu ka ƙara ciyar da kanka zuwa gaba saboda kullum burin ka abinda ka noma bana so kake ka ƙara expanding din shi zuwa shekara mai zuwa to amma ina babban ci bayan da muke samu a nan waya tsakani ga Allah bana an samu an yi noman doya wasu yankunan amma inda aka fi yin doya ma dimen dimen a ƙasar nan musamman mu a nan inda muke yankin shiroro hankali bai kwanta ba tsakani ga Allah dan babu inda ya kai ɓarayin basa noman doya a bana to kuma Allah bai sanya an yi noman doya a wurin ba amma duk da haka nan a yanzu doyan yana dan sauki a nan cikin gida yana da ɗan sauki a nan cikin gida amma gara mutum ya hidda shi a can ƙasar waje ɗin, ko ka kai shi Nijar din saboda ga Nijar ma ba sa noman doya da da hakan shi ma kalubale ne yanzu in iko din Nijar sun kama suna anshe mutane kayayyaki gara ka bada shi ka saida shi a can Nijar din ka saida kayan ka a sefa saboda darajar da zai ta sanya shine zai iya cewa ka samu riba fiye da yadda zaka saida shi a nan gida Najeriya to kuma kai da kake yin wace kana buƙatar kuɗi ta yaya za a ka zo ka ɗauko kayan abinci ka ce ka ajiye shi har zuwa wani lokaci wannan lokacin da zai kai ka sani zai hau ne ko ko zai sauka ne Allah shi kaɗai ba mu kan shi sani shi ma Rabi'u Dauda da ke ɗaya daga cikin irin waɗannan manoma daga jihar Jigawa cewa ya yi. A hakika kamar yadda na sani a matsayina na manomi duk irin matsalolin da suke faruwa mu manoma muke sai da kayayyakinmu na amfanin gona gaskiya abubuwa ne na rudanar rayuwa bisa ga a yaushe manomi dai duk inda zai yi noma a rayuwa zai yi ne domin ya inganta rayuwarsa ya ci domin ya samu nutsuwa to amma sai kasance irin yadda muke yin noman tun da farko dole ne sai ka sai da kayanka ga mabukata wadda suke zuwa suke saya daga wasu guraren wasu garuruwan ko kuma ma a fita da su daga kasar gaskiya wannan ya faru ne da ta hanyar tattalin arzikin manoma wani manomin zai yi amfani da kayansa ya sassayar kafin ya noma wani kuma zai ci bashi bashin da zai ci gaskiya bashi ne mai rudani watakil kana gama noma masu wannan bashi za su zo neman ah, su kuma baka da hanyar da zaka biya su wannan kudaden gaskiya sai ka sai da kayayyakin amfanin gonarka to wannan shine kusan makasudi babba wadda manoma suke shiga cikin wannan al'amari na sai da kayayyakin amfanin gonarsu kuma akwai wasu abubuwa wadda ko da yaushe mu manoma ba ma tunanin su ko kuma in mun yi tunanin nasu ma za mu kokari mu dakile su to ba za su dakile ba domin ah, tunanin shine idan ka sai da amfanin gonarka nan gaba ya za ka ka samu abin da za ka ce domin idan ka sayar za su je su ɓoye shi ne a ta ƙoƙarin sai ya yi tsada sannan a dawo da shi kasuwa kuma dole ne ka saye shi a yadda aka dawo ma da shi to kaga ba yadda za ka yi ba yadda za ka iya dole wannan abin ka sayar da shi watakil tsada za ka sayar da shi watakil kuma araha za ka sayar da shi idan ka sayar sannan kuma ka koma kasuwa ka je ka daɗa sayansa tsada a nema tsama a nema wani ma a nema wulakanci ana gaya ma bakar magana ana ba ku ne manoman ba gashi kun sayar kuma mu sai yadda muka ga dama yanzu mu sayar muku to gaskiya wannan abubuwa suna a dole ne manomi ya sai da amfanin gonarsa ba don kuma ba sai don irin yadda ya sai kayayyakin noman da zai yi kama daga sitaki da sauran abubuwa na magungunan feshi da yadda aka yi mar aikin gona da a yadda ya biya kudaden aikin da aka yi mar na noma dole ne idan lokaci ya yi ya sai biya wa abubuwan domin ba kowanne manomi ne yake da kuɗin da zai tunkari aikin noma a wannan yanayin a ce nasa ne na karin kansa wannan kuɗin gaskiya ba kowane manomi ba ne a cikin wannan yanayin jin daɗin rayuwar da zai samu kuɗin da zai yi noma ba tare da ya yi bashi ba sai ɗaiɗaiku a cikin mutanenmu manoma gaskiya yanzu idan aka ce ka ba gwamnati shawara dangane da irin hanyoyin da za ta bi domin magance wannan matsala da ka zayyano da ke sa ku sayar da kayan gonanku a farkon kaka waɗanne shawarwari za ka bayar na farko gwamnati ta nemi manoma na haƙiƙa wadda an tabbatar manoma ne domin mun san cewar akwai manoman da idan an ba su bashi gaskiya ba sa iya bayarwa amma aka nemi manoma na hakika a bayyana musu bukata ta cewar ana so a yi noma don a ciyar da ƙasa gaba ko jiha gaba da kuma kansu su manoma a ciyar da su gaba so a yi wannan yarjejeniyar da su a kuma sa hanyoyin da su za su biya wannan bashi a samar musu iri na noma mai kyau da kuma abin da ya shafi wasu kuɗaɗe wadda za su yi amfani da shi wajen zuwa gudanar da aikace-aikacen gonakinsu abu na biyu shine kuma na a samar da wata santa wadda wannan gun kowace karamar hukuma ɓangaren dama na zuwa karɓar bashin manoma ne da gudanarwar manoma sannan gwamnati ta kuma sayi kayayyakin manoma da farashi wadda idan manomi ya sayar ko yana ɗokin ma ya sayar tun da ya san cewar idan gwamnati ta saya da kyakkyawan farashi mai kyau idan lokaci ya yi gwamnati ta dawo wa mutane talakawa da shi su saya cikin farashi na sassauci wadda za ta sa musu tallafi a ciki sai dai muhammad kabir dan baba shugaban kungiyar matasa manoma a jihar neja ya ce lokaci ya yi da ya kamata 'yan uwansa manoma su daina cin bashi su noma ganin yadda hakan ke tilasta musu sayar da kayan amfaninsu a duk farkon kaka za ga wasu 'yan kasuwa yanzu suna suna bi ƙauyuka ƙauyuka suna ba manoma kuɗi tun ma kafin su cire amfanin gona suna ba su kuɗi suna cirewa ga sunan bakin garin dama sun asa ejen nasu kana cirewa za a auna kayan nan a maciko ciko wani kuma a dama tun wajen noma ma dama bai da na zai noman saboda tsadar taki da tsadar rayuwa to ya karɓa kuɗi hannun kamfani ko kuma ya karɓa kaya hannun kamfani za su noma ya suka noma za su ba kamfani ya cire kuɗin da ya ara musu ko kuɗin kayan da ya ba su sai ya musu balance na abin da ya rage amma kuma waɗansu manoman mu da kan muna ba shawara saboda zaga mutum ya zo ya ce maka shi manomi ne duk shekara da yana noma amma duk shekara in zai noma sai ya shiga wani hali ya cewa ya za a iya nemi kuɗi aro ko bashi wanda zai noma bai da abin zai noma sai mu tambaye sa ina noman da ka yi bara sai ce ya riga ya sai da ya lalura so mukan ba su shawara su rinka ajiye kayan nan tunda kuɗi baya zuwa yanzu ya sai da kayan shi kuɗin ne ce zai ajiye zuwa wani lokaci ya yi noma sai ga hidima ta shiga ciki ko aure ko biki ko rashin lafiya ko wani abu amma in ya ajiye kayan nan ya bari har sai lokacin da damuna ya fara sauka kaga zai da kayan cikin daraja kuma zai samu kuɗin da zai samu ya shiga gona hankali kwance ba tare da nemi inda zai je ciwo shi ko ya kwamitin kan shi ma wani abu ba saboda wannan abun yana cuta manoma me yasa yake cuta manoma in ka ci bashi kayi noma ba za ga darajar noman da ka yi ba saboda a lokacin da ka cire amfanin nan a lokacin da eh, sabon nan price yake sauka da lowest kenan na product kana cirewa kamfani zai zo ya ce nawa ne eh, cinikin kasuwa nawa kisa da kaya kasuwa haka zai kwashe kayanka da wannan price din mafi kankanci a kasuwa ya zai sai kayan nan ya baka balas ɗin kuɗinka. amma in dai kai kai financing gonan har ka kai da kayan girbi kaga kana da right ka ajiye kayanka ka sai lokacin da kayan daraja cikin karamin lokaci ne wani lokaci wata ɗaya wata biyu sai ga kayanka ya daraja ka sai da shi ka sai taki ka sai iri ka sai wani abu mafi mahimmanci a gonaka ka aje ba tare da ka je neman bashi ko neman wa zai agaja maka da kani za ka yi noman nan ba. Muhallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. kasancewar matakin da gwamnonin suka ce sun fara ɗauka na sayan kayan abinci suna adanawa na da buƙatar fashin baki daga masana mun tuntuɓi malam abubakar lawal kafin soli na sashin nazarin noma a jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar katsina dangane da yadda hakan zai taimaka wa manoma da kuma harkar noma a ƙasar. To a hakikanin gaskiya wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ba hanya ba ce ba mai ɓullewa wato hanyar ganin cewa ta tasa abinci ta adana sai can gaba ta fito da shi domin raba ma talakawa. in dai tsari za a yi mai kyau to ita gwamnati kamata yi a ce ƙarƙashin hukumar noma ta jiha ko ta tarayya ta ƙirƙiri wani shiri na musamman domin nomanta da kanta ita ta noma abin da za ta adana in abinci ya yi tsada ta fito ta saida shi akan sauƙaƙƙen farashi amma magana a ce gwamnati ta sayi abinci ta aje wannan ma yakan sa farashin ya hauhawa. Ba ka ganin gwamnoni sun yi hakan ne a matsayin matakin gaggawa gudun kada a fice da duka amfanin gonar da aka noma a ƙasar zuwa ƙasashen waje kuma daga baya zuwa samu karancin abinci a gaba? A'a gaskiya ni ba ni ganin wannan a matsayin wani mataki ko tsari na musamman. In da gaske za a yi to a ba manoma in suka yi nomansu 'yan kasuwa su shigo su saya da inda za su kai su kai saboda hakan ma ya fi daraja tunda dai ita gwamnati ba cika tallafa ma manoman nan ta ba bare kuma ta nuna damuwa idan ana fitar da abinci amma in har za a inganta noman a taimaki manoma to za a noma fiye da abin da za a ci kuma za a rinka fitar da shi zuwa makwabtan ƙasashenmu ba tare da wani fargaba ba ko wani tunanin cewa abinci zai zo ya karanci sannan idan ka duba ita gwamnati abincin da take saye ai ba wani mai yawa ba ne ba A kan yadda ake fitar da shi waje wanda ake fitarwa waje ya ninninka wanda gwamnati ke saye ta aje kuma idan ta saya ta aji a wajen rabon za ga ai duka mutum nawa ne wanda ke amfana da wannan abu ne wanda za a baka ka ci kwana ɗaya biyu shi kenan kuma kaga ai ba an ce an taimake ka ba eh, abu ne ba za a baka shi wanda za ka ci ko tsawon sati ɗaya ba ko sati biyu ko wata ɗaya kawai za a baka yan tiyoyi e ne a nuna kuma an taimake ka to ka kaga kamar yadda bahaushe ke cewa da baka kifi gara a nuna maka yadda ake kamun kifin to inda gwamnati za ta taimaki manoma ta ƙara dagiya wajen inganta ɓangaren noman to da haka zai fi akan wannan 'yan kame-kamen da ake yi da sunan cewa ana so a taimaki jama'a. Akwai hanyar da kake ganin gwamnati za ta iya kawo ƙarshen wannan matsala ta yadda za a yi manomi idan ya noma abin da ya noma zai yi daraja kuma ya sayar kuma biya wa kanshi bukata ba tare da ya karbi bashi koko zai biya bashin ya musgunu ba? akalla ta wadata mafi yawancin manoma da ingantaccen iri da taki na zamani akan farashi mai sauƙi kuma akan lokaci saboda duk yadda gwamnati za ta taimaka da wani tallafi da ya shafi bangaren noma in dai ta bada shi kan lokaci ba to za ka ga ba zai amfani yadda ya kamata ba to idan har gwamnati za ta samar da iri mai kyau ingantacce da kuma taki wadatacce sannan in son samu nema har da wuraren noman akwai dazuzzukan mu da za ka ga cewa yawanci ɓata gari ke laɓewa a cikinsu suna ta'addanci to kamar irin wa'annan ma za a iya fasa su domin yin gonaki wanda za a iya ba manoma haya wato noma tashi a shekara za a ce ga hekta kaza ga abin da za ka bada to sai ka ga duk irin wannan an raji kan ita gwamnatin ba za ka hankalinka ba zai koma wajen wancan kamfanoni da suke ba ku kayan noma ba in lokacin harvesting yayi kuma su zo su ansa muhallinka rayuwarka. madalla da haka za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa za mu taho muku da wani sabon shirin a madadin wakilinmu na abuja a najeriya ismail karatu abdullahi da kaya fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.